ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولنا اللوكتي مي البركة لوكتين دا ممكن أين حين تترو domin karanta da kuma yin bayani akan abubuwan da suka sauƙaƙa cikin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na ƙofar ƙaura wanda aka fi sani da suna kandahar barkanmu da sake saduwa a wannan maraice na takwas ga watan ramadana ramadanan wannan shekara shekara ta 1433 hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina domin assasa daula ta farko ta musulunci a ainihin cikin zamanin annabta ta ƙarshe wannan tarihi idan ya inganta ya yi daidai da 27 kenan ko masu albashi 27 ga watan 7 july shekara ta 2012 miladiyar annabi isa alaihi salam kamar yadda muka ce in tarihin ya inganta barkanmu da sake saduwa cikin yadda allah subhanahu wa ta'ala idan ba kuma ta ba muna karatu a cikin suratu ta'a da take karantar da aƙida da gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma nuna addini in dai addinin Allah ne to sauƙi gare shi ‘yan uwa musulmi in ba ku manta ba jiya mun kwana akan aya ta arba'in da ko cikin aya ta arba'in a inda muka karanta istamshi uktuka fata kudu hal adullukum ala man فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى الرمى بسم الله نعم ايوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك منك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا نعم فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهبا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إن إنه ضغى نعم فقولا له قولا لينا نعم لعله يتذكر أو يخشى نعم الله سبحانه وتعالى yana ba mu labari na hakikanin abin da ya faru idan ba ku manta ba duka muna karanta nukta nukta ne point point da Allah maɗaukaki ke tunatar da annabi Musa a.s. cewa kafin addu'o'in da ya yi bukatun da ya roƙa aka ce an amsa mashi to an yi mashi wasu baiwoyi daban-daban daban-daban daban-daban su ne ake tunatar da shi a kansu ne muke ta bayani har yanzu idan ba kuma ta ba ita kissar dama ba ta zo ne ta ba mu tarihi complete kamar yadda muka yi bayani na annabi musa ba lokacin haihuwar shi garin haihuwar shi sunan mahaifiyar shi sunan mahaifin shi sunan sunan sunan wurin lokaci a kawai an ainihin datso fagen gwagwarmaya ne fagen manzanci don haka da Allah ya ce taha ma anzalna alaykal qur'ana litashka illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula الرحمن على العرش استوى له في السماوات وما في الارض وما بينهما ما تحت الثرى سيسمي وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الله لا إله إلا هو له الأسماء والحسنى الحسنى بلا لكن أكن أينهن أبين دعاية زكي كرنتظر sai ya ce wa hal ataka hadithu Musa labarin Musa ya zo maka amma wace gaba labarin aihuwar shi labarin menene kaza kaza sai ya ce وهل أتاك حديث موسى إذ نارا فقال لآلهم bi kawai sai aka tsakiya aka zaɓi lokacin banzanci lokacin da ya taho ya gama ba an bace haihuwar shi ba an bace an haife shi a shekarar da ake kaza ba an bace yadda haife shi ba an bace yadda fir'auna ya ba an bace duk waɗannan da kashe gifti ba gifte da ainihin abinan tafiya da ya bai san hanya ba da zuwa da ya rijiya aka yi kaza duk bai kawo wannan ba sai ya ce yaushe ازرعا نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى to bayan da aka yi wa bayani ya yi addu'o'i saboda nauyin aikin da aka azama shi shine Allah yake tunatar da shi akwai qad mananna alaika ولقد مننا عليك مرة أخرى ni'imomi baiwoyi ainihin daban-daban daban masu yawa tun kafin yanzu ya Musa daga cikin su ne ila ummika ma yuha muka wuce har muka zo inda Allah ya ce istam shi uktuka fataqulu la adullukum ala man yakfulu farja'anaka ila ummika na'am kai taqarra ainuha wa la tahzan anan mun ainihin yi bayani jiya ‘yar uwar shi annabi Musa alaihi salam bisa umarni na mahaifiyarta ta umarci cewa ta bi sawun wannan jariri nata Musa domin ta binciko a ina yake ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin suratul qasas yace wa qalat li ne ohote kunse ai yar uwar ai ne wato mahaifiyar annabi Musa tana faɗawa wa yar uwar annabi Musa cewa ki bibi sawun shi ai ittabi asrahu ki bibi ainihin sawun shi ki nemo labarin shi tatallabi khabrahu hatta tatallabi ala haqiqati amrihi ki gano mini menene haqiqanin gaskiyar al'amarin shi bi an junubahum la yash'urun ta tafi ta je don zartar da abinda da mahaifiyarta ta umarce ta ta kuma bincika Allah kuma ya taimaka ta gano fa basurat bihi an junubin ta ainihin hange shi daga nesa ta ji gwagwarmaya da wainar da ake tonawa a kan shi ai ra'atuhu min ba'idin ta hange shi daga nesa kalbu aurizatin anhu tamkar samson bata san shi ba bata san me yake faruwa ba tanzuru ilaihi wa ka anna la turidu tana kallon shi tamkar ba ta bukatar shi wahum la yashuruna su ba san cewa bi annahu ukhtuhu yar uwar shi ce wadda ta je li ta'rifa khabarahu nemo ta sanu ta gano ta ainihin sano menene labarin shi kuma ta same shi cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ake tagwarmaya yaya za a iya tsotsuma ma ta same shi mumtani'an min an yaqbala sadaya murdi'atin ya ki yadda ya amshi maman wata mai koyarwa kamar yadda muka yi bayani jiya saboda me saboda Allah bisa kaddarawar shi takadirin shi kauniyin kadiriyin ya haramta ainihin wato Musa ya tsotsin maman kowace irin mace kamar yadda muka yi bayani inda Allah yake cewa wa harramna alaihi marabi'a tun kafin yanzu dama Allah madaukake ce mun kaddara hana shi haramta mishi ya yadda tahriman kauniyan kadariyan ya tsotsi nonon wato maman wata ainihin mace ai mana ana minha mun hana shi ya tsotsi ya karbi ya yarda da shan maman wata mace ne liyattara ya tayassara bi zalika ruju'u ila ummihi domin dawo da shi ga mahaifiyar ya sauƙaƙa idan ya ƙi shan kowane ainihin irin mama sannan Allah ya jefa ƙaunar shi a cikin zuciyar matar sarki madam matar oga kwata-kwata sannan ainihin fadawa da waɗanda aka azawa nauyin su samo wadda za ta shayar da shi suna ta fafutuka da sauran ire-irensu to shikenan wannan zai zama ya sauƙaƙa hanyar da za a samu yadda in Allah ya so za ta Musa zai dawo wurin mahaifiyar shi ta ainihin shayar da shi ta rene shi har ma da ƙari kamar yadda muka yi bayani jiya ma'ana li'annahu law qabila ghayraha a'tahu li zalika al-ghayr da Allah ya sa ya yarda ya tsotsi maman wata mace ai da tuntun sai a bada shi ga wata mata a je a yi lada da ita ta je ta shayar da shi ya zama ai ba za a samu yadda zai dawo ainihin wurin mahaifiyar shi ba kenan bisa fahimtar masu fahimta amma kaddara ta Allah subhanahu wataala ta wuce nan an samu hadisi daga abdullahi dan abad ya ce annahu lamma qalat lahum hal adullukum ala ahli baitin yadda al'amarin ya kasance yayin da ‘yar uwar Musa ta ce wa mutanen Fir'auna shin ko kuna so in nuna muku mutanen wani gidan da za su yadda su ɗaukan muku shi wahu lahu nasi kuma za su kasance masu kyautatawa masu nasiha gare shi sai suka ainihin abin nan sha jinin jikinsu ha suka kama ta wa shakku fi a suka yi shakku a ciki watakila tana da wata masaniya akan wannan yaro sai suka jefa mata tambaya ma yudriki bi nusihihim lahu me ya sanar da ke ya aka kika gane za su yi mishi nasiha za su kyautata mishi za su ainihin tausaya mishi sai Allah maɗaukaki ya taimake ta faƙarar lahum nusuhum lahu nasiha da za su yi gare shi da tausayawa da za su yi ai za su yi ne ragabatan fi sururil maliki don kwaɗayin su farantawa sarki rai saboda mai saboda matar sarki ta ce sai an gano wanda zai shayar an same ta an samu wani gida za su yadda su shayar kuma in an yi sa'a ya ai ai kenan su sun yi nasarar farantawa fir'auna rai kamar yadda waɗansu yanzu ƙoƙarin su ya za a yi su farantawa gwamna rai ya za a yi su farantawa komishina rai ya za a yi su farantawa minista rai don me don su samu abin sawa a fatar baki don su samu fada a wurin oga da sauran ire haka ne ko ba haka wani to tana fir'auna saboda haka ta ce ainihin abin nan hujja ta farko kenan waraja a man fa'atihi kuma dan kaunar samun fa'idar shi amfanin shi to da jin wannan sai suka gamsu suka ainihin hankalinsu ya kwanta fa arsaluha suka aika ta falamma qadat lahum zalika wa khalasat min abahum yayin da ta faɗi musu wannan ta kubuta daga ainihin cutar wasu da musgunawan su zahabu ma'aha ila manzilihim suka wato ta tafi da su zuwa ainihin gidan kamar yadda muka yi bayani jiya fa dakhalu bihi ala ummihi suka shiga wurin mahaifiyar fa ha sadaha faltaqamahu fa farihu zalika farahan shadidan ta mika mishi mama ya rarima ya sanya a baki ya tsotsa tsotsa mai tsanani sai suka kama farin ciki da murna saboda sun cimma nasara madam kam yanzu hankalinta zai kwanta zaka za a samu fada sosai wa zahabal bashiru ila imra'atil maliki mai yin bushara wanda zai kai ainihin labari da gaggawa tun da babu waya babu intanet da sauran ƙere su ya ruga zuwa ga matar sarki ya ba ta labari ai gashi an yi sa'a an dace an samu kaza kaza ya amsa har ya sha da sauran ƙere su fasta da at ummu musa sai ainihin matar sarki madam matar fir'auna ta ce a kirawo mahaifiyar musa a gayyato ta aka gayyato ta daga zuwan ta tukuna a hasanat ilaiha ta fara kyautata mata wa atatha ata'an jazilan ta bata kyauta irin na sarauta kyauta mai yawa wayya la ta'rifu annaha ummuhu bata san hakikanin mahaifiyar shi bace Allah madaukaki ya boye wannan walakin li kaunihi qabila sadaha ta yi mata wannan ne don yaron jaririn Musa ya yadda ya amshi mamanta sun masa'alatha asiya sannan sai asiya madam matar fir'auna mu'mina ta tambayi ainihin mahaifiyar musa cewa ko za ta yadda an tuki ma inda ha ta zauna a gidanta a wurinta a fada sarki a ainihin ɗakin madam ta zama ainihin tana shayar da wannan yaro fa'abat alaiha sai ta ce a'a ba za ta iya ba wakalar ta ce domin dalili inna li ba'alan wa aulada ina da miji kuma ina da yaya ba zan iya tozarta haƙoƙinsu ba wala aqdiru alal maqami indaki ba zan iya zama a wurin ki ba walakin in ahabbti an urdi'ahu in kina so in shayar da shi fi baiti a gidana to zan iya fa'altu fa ajabat imratu fir'aun sai matar fir'auna madam ta amsa ila zalik tace na yadda ki je ki ainihin shayar da shi wa ajarat alaiha nafaka ta ainihin ba ta ladan abubuwan da za ta biya ta don ainihin shayarwa da ainihin wato kayan abinci da tufafi kai wal ihsan al jazil da ainihin kyautatawa mai yawa ummu Musa ta ɗauki Musa da ‘yar uwar Musa suka kama hanya faraja ummu Musa bi waladiha sai ummu Musa ta koma gida da ɗanta kad abdalaha Allahu ba'da khawfiha amana Allah ya musanya mata aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali ba da khawfiha bayan da ta zama cikin tsoro matsanaci Allah ya musanya mata ya ba ta ainihin abin da take da bukata wanda si ta fi so a doron kasa a wannan lokaci kuma ya ba ta fi izin wa a cikin wato izza da ainihin abin nan ɗaukaka da daraja da buwaya wa rizki darin sannan gidanta ya ainihin bunƙasa da arziki da ni'ima da sauran ire-irensu an samo bayani wannan daga ibn kasir har yanzu ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin suratul ƙasas hikimar da Allah maɗaukake sa ya zartar da wannan hukunci ya ce wali ta'alama anna wa'adallahi a karanta mana muji alarama na'am ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون wa ta'ala ya yi wannan ne. ga ainihin mahaifiyar Musa wali alama don ta san cewa anna wa'adallahi alkawalin Allah haƙun tabbatacce ne ya yi mata alkawali can baya wanne ne alkawalin wa'adullahi almazkur alkawalin Allah wanda aka abbata can baya wala ta khafi ولا تحزني يا آياتك على رما إنا راجعون إليك ولا تخافي ولا تحزني da Allah ya ce wala ta khafi kada ki ji tsoro wala ta hazani kada ki bakin ciki domin radduhu ilayki wa ja'ilu min al-mursalin domin Allah ya ce inna radduhu ilayki mu masu maido ne zuwa gare ki tabbas inji Allah inna inna la Allah bai saba alƙawari da ya mata alƙawarin inna raduhu ilaiki ya ƙara ya ce waja'iluhu minal mursalin kuma mu masu sanya shi ne ya zama cikin manzanni duk da ya tashi a cikin jarrabawa iri daban-daban daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga hankalinki ya kwanta za mu maido shi za mu sanya shi cikin manzanni alkawali na farko za mu maido shi ya tabbata ga ainihin ummu musa ɗauke da jaririnta musa a cikin karama da ainihin kwanciyar hankali tare da 'yar uwar shi ta tafi gida tare da ɗanta tana shayar da shi babu sojoji babu dogarai ba masu bincike ba masu yanka da sauran ire-irensu maluman tarihi suna cewa inna ukta musa madhkura wannan 'yar uwar musa da aka ambata a nan ismuha maryam sunanta maryam wa qawluhu kai taqarra ainuha da Allah maɗaukaki ya ce za mu maido gare ta don ainihin wato idanuwanta su sanyaya ta hankalinta ya kwanta aka ce asalin alkarar wato ainihin abin nan tabbata yana nufin li'anna ma yuhibbuhul insan taskunu ainihu domin abin da mutum ɗan adam yake so wato yana sanya ainihin wato idanuwansa su nutsu a kan wannan abin da yake so wala tanzuru ila gairihi za su yi ta ainihin kallon abin da suke so ba su son su bar kallon wannan abin zuwa kallon wani abu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bayyana wannan saboda me saboda abinda mahaifiyar annabi musa ta fi so a daidai wannan lokaci shine ta samu nutsuwa ta samu kwanciyar hankali ta dalilin wannan jariri ya dawo gare ta to allah maɗaukaki ya ce zai dawo da shi dan ta samu nutsuwa yanzu ya dawo da jaririn cikin hikimarsa a ainihin wani irin hali da ita bata taba zato ko wani bai taba zaton cewa hakan zai afku ba amma Allah subhanahu wata'ala qadirin ne alama ya sha mai iko ne akan abin da ya so inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah ya kaddara da arrufa guda biyu kun cewa sai ainihin wannan jariri ya dawo ga mahaifiyar shi ta sayar da shi wannan alkawari kuma ya tabbata Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da shi saboda me saboda mahaifiyar Musa ta san cewa alkawalin Allah gaskiya ne kuma masu sauraro da tun mai karanta tarihin ya tabbatar da cewa Allah in yayi alkawali tabbata ne wannan alkawarin zai tabbata kai taqarra ainuha wala tahzan asalin wannan kalma alqara daga alqurru ne bi dhammil qaf shine sanyi kamar yadda laraba sukan ce yawmun karrun wato rana mai tsananin sanyi da fataha ko kuma kurrun da zamma ya ce wa ala hazal kawul wa qurratul aini min bardiha da haka in aka ce don idanuwan ta su sanyi wato su ainihin ji daɗi su ni'imta ai su sanyaya li'anna da ainal masruri baridatun domin idanuwan mai farin ciki da za a zubo da hawayen ka sanya hannu za ka ji hawayen ainihin wato wato sanyi gare shi da haka dan ulbuka imina ribari baridun jiddan in dai farin ciki ya sanya mutum har ya gaza haƙuri ya yi kuka hawaye ya fito kusa akwai irin wani farin ciki ko to da za ka sa hannu za ka ji wannan hawayen sanyi ne karau da shi bi khilafi ainihin mahzun sabanin idan wanda ke cikin bakin ciki fa inna harra idanuwan zaka iske ta da zafi da haka dam'ul buka'i min al-huzni harrun jiddan hawaye na kukan da aka yi saboda bakin ciki za ka iske hawayen da za ka sa hannu ka ji zafi ke gare shi wato ainihin yana da dumi saboda haka yana daga cikin ainihin abinan misalai waɗanda suke na larabawa cewa a harro min il muqillati ma'ana wato wannan abin ya fi hawayen mata waɗanda abin da ake cewa muƙillat mata waɗanda duk in sun haihu sai ɗan ya mutu duk in sun haihu sai ɗan ya mutu so in kana lissafa waɗanda ke cikin baƙin ciki a duniya to ka sa waɗannan matan a ciki saboda haka za ka iske su ainihin abin nan kowane lokaci suna cikin bakin ciki da za su zub da hawaye to in ka je ka taɓa hawayen za ka iske hawayen nan yana da zafi kwarai da gaske fa yashtaddu uzunha li mauti auladiha bakin cikinta yana tsananta saboda mutuwar 'ya'yanta saboda haka fatashtaddu fatashtaddu hararatu dam ihali zalika saboda wannan sai ainihin wato hawayenta ya kasance yana ainihin tsananta wajen zafi Allah ya sauƙaƙe Allah ka kare mu daga bakin ciki to ban da wannan kuma ya Musa akwai wata ainihin baiwar da Allah ya ce walaqad mananna alayka marratan ukhra yace wa qatalta nafsan sai gaba alarma na'am na'am wasna'tuka li nafsi afwan wasna'tuka a ah, ah. hmm. a tamshi din eh na'am hmm. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا الله سبحانه وتعالى يتي وقتلت نفسا بكي ذلك a sai dai ka ce da farko ayat istamshi ukhtuka hada tamshi ukhtuka ba taqulu ala dullukum ala man yakfulu farja'naka ila ummika farja'naka ila ummika kay taqarra aynuha wala wato dan ainihin abin nan idanuwan su sanyaya ma'ana ta koma ta samu kwanciyar hankali wala hazan kada ta yi bakin ciki kada ta ci gaba da kasancewa a cikin bakin ciki sai Allah madaukake ya ce banda wannan ni'imar kuma wa qatalta nafsan nafsan fa najjaynaka min al-ghamm wa fatannaka futuna wa qatalta nafsan ka kashe kai kisan kai ka kashe wata rai da ka kashe ran kuma mai ya faru na ka min algammi muka tserar da kai daga bakin ciki domin lokacin da kai kisan kan an gano cewa kai ne kai kisan kan wannan ainihin tarihin na kisan kan ba mu ba da shi ba yadda ya kamata saboda yana daga cikin tarihin shi ne na ainihin abin da ya faru tun kafin ya hijira zuwa madayana ya dawo a bashi wannan ainihin abin da sako ya zo wata rana a cikin gari yana tafiya sai ya iske wani bakibde da kuma ba isra'iliya suna fada wannan ba isra'ilan kun ga dan asalin jinin annabi musa ne sai ya nemi agaji daga wannan ainihin abin da shi annabi musa yayin da wannan bakibde yake so ya zalunce shi sai annabi musa ya je don raba su haushi ya kama shi ya fusata sai maru wannan bakibde marin shi ke da wuya sai ya mutu sannan a karo na biyu sai ya sake zuwa wannan dai ba Isra'ila ya sake samun shi suna faɗa da wani bakif ɗin a yayin da ya zo don raba su ya ga cewa annabi musa ya fusata irin wancan fishin halin shi ya shiga cikin ir wato ya shiga cikin irin wani hali sai ya yi tunanin cewa annabi musa zai mare shi saboda zai gane cewa shi ne bai da gaskiya sai nan shi ma yana iya mutuwa kawai sai ya kada baki gaban ainihin bakin ɗaya shi ba isra'ile yana faɗa musa cewa kana son ka kashe ni ne kamar yadda ka kashe rai jiya ga ya tona asiri kenan hmm. saboda haka wannan ba da yana jin labari sai je ya bada labari cewa ai kisan kan nan da aka yi ga wanda ya kashe ga wanda yake shaida shi ya faɗi muna tare a lokaci kaza kaza kaza kaza wannan labari ya kai ga fir'auna ya kai ga ainihin sauran kibdawa suka kai kara wurin fir'auna cewa to ga abin da ya faru duk da cewa sun san cewa wannan ainihin Musa ya rayu ne a gidan Fir'auna suna kokarin lalle Fir'auna ya dauka musu haƙƙin su lalle a kashe wannan da ya kashe musu dan uwa yace to ku je ku kawo shaida sannan zan tura a binciko a kawo shaida abin Fir'auna ya tura ainihin masu bincike a gano inda Musa yake an tafi ana neman shi wani daga cikin tawagar ya zame ya kewaye ya ainihin bi hanya shortcut ya je ya faɗa wa Musa cewa to mutanen nan fa suna nan sun shirya maka makida maza maza ka san yi domin kashe ka za su yi sai annabi Musa ya tattara nasa ya nasa muna cewa annabi Musa amma lokacin bai zama annabi ba ya gudu ya kama hanyar Madayana bai san hanya ba a cikin duhu ga sanyi da sauran ire-iren su wannan shine abin da ya faru shine Allah yake tunatar da shi yayi mishi wata baiwa yayin da ya tsayar da shi daga ainihin abin nan kisa yayin da mutanen ainihin Fir'auna suke na masa su kashe shi wannan ma wata ni'ima ce wadda tana cikin ni'imomi da ya mishi tun kafin din yanzu shine ma'ana wa qatalta nafsan kuma ka kashe rai fadajaina ka min al muka tserar da kai daga bakin ciki domin da mutanen fir'auna sun kama shi da ya ji jiki da ya ainihin wato ya faɗa musu amma Allah madaukaki cikin baiwar shi saboda yana son ya zartar da abin da yake zartar so ya zartar akan Musa ya tserar da shi ba su iya gano shi ba Allah maɗaukake cewa fatan naka fituna da wannan ma mun jarrabe ka jarrabawa iri daban-daban daban mala ya ce walam yubayyin huna jalla wa ala fi karima a cikin wannan aya mai girma Allah mabwayi bai bayyana sababa qatlihi li hadhihi nas ba menene dalilin kashe yadda yayi wa wannan rai wala mimman hiya bai faɗi ita ran da ya kashe daga wace kabila take ba walan yubayyini sababan lazina jahu bihi min zalikal gam kuma Allah bai bayyana sababin da saboda shine ya tserar da annabi Musa daga wannan bakin ciki ba walal futuni lazi fatanahu anan bai bayyana fitinoni na jarrabawa daban-daban da ya jarrabe shi ba walakin bayyana fi suratul qasas amma Allah madaukaki ya bayyana a cikin suratul qasas ya bayyana khabar al-qatil al-mazkur labarin wannan wanda aka kashe wanda aka bayyana a inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa dakhala al-madinata wa dakhala ala hin ghaflatin min ahliha fa wajada fiha قاتلان يقتتلان هذا نعم يقطة لان هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان شيكو شيطان إنه عدو aduwan modellin mubi. Ya yi da haka ya faru kala rabbi in ne zalamtu nafsi. Kala rabbi in ne zalamtu nafsi faghafirle faghafarala. Na'am. In lawo wala gafurur rahim. Kamar yadda kuka sani, Alƙur'ani yana fassara kansa da kanshi. A nan duk ba a bashi wannan ba. da tunatarwa ake so a yi ni'imomin da aka yi mishi wa qatalta nafsan fa ka min al-ghammi wa ka futuna full stop an gama ba da labarin da ake so anan amma inda aka yi bayanin daki daki shine inda Allah madaukaki ke cewa wa dakhala madinata sai ya shiga birni ala hini ghaflatin a lokacin da mutanen garin sun rafkana min aliha mutanen ainihin wannan birnin sun rafkana sun gafala fa wajada fi harajulaini yaqtatilani sai iske wasu mutum biyu suna yin faɗa tsakaninsu suwaye da waye haza min shi'ati wannan daga ainihin abin nan bangaren shi ne wato banu isra'ila kenan wa haza min aduwihi wancan kuwa daga cikin ainihin abokanan gaba shi ne makiya Allah su ne suwa kibdawa mutanen fir'auna kenan suna wannan suna ganin shi fasta fastaghathahu alladhi min shi'ati sai wannan bai ya ɗan ɓangaren shi ya nemi ya kawo mishi gudunmawa ya kawo mishi agaji wannan mutum yana son ya halaka shi alal lazimin aduwi ya taimake shi akan wannan abokin gabar shi don kada ya halaka shi Allah subhanahu wa ta'ala bisa kaddarawar shi Musa ya kawo agaji da ya kawo agaji a wajen rabon fada fawa kazahu Musa sai Musa ya ainihin yi mishi bulo yana ya mishi kulli ya bige shi faqada alai sai ya gama da shi sai ya mai nan sai ya mutu kala haza min amali mutumin kirki in yayi abin da ba daidai ba da ya ainihin da ayacin sai gane aikin shaitan ne sai annabi Musa tun a wannan lokaci ce wannan yana daga cikin shaitan aikin shedan innahu shi ko shedan aduwun le wato aduwun le haka ne ko hu aduwun shi abokin gaba ne muzillin mai badda ainihin bayan Allah ne mu mubinin wanda shike bayyananne saboda haka annabi Musa ya kai agaji a wajen kai agaji ya yi kuskure mutumin kirki in ya yi kuskure ya gano kuskuren shi yana kokari ya kauda aikata wannan kuskuren da ya aikata daga Allah ya maida shi akan shaidan domin Allah maɗaukaki bai umarni a aikata kuskure amma yana kaddara cewa a aikata ma'ana kaddara ta ainihin abu amma aikin wane ne haza min amalin shaidan wannan yana daga aikin shaidan kai kuma ka san shaidan makiyi ne shaidan abokin gaba ne shaidan mai badda mutane ne wanda kuma baddawa a bayyane don sai da ya rantsuwa gaban Allah cewa zan badda su zan halaka su da sauran ire-iren su to daga nan sai ainihin abin nan annabi Musa ya koma ga Allah qala rabbi inni zalamtu nafsi ya Allah ni na zalunci kaina domin aikata zunubi aikata kuskure aikata laifi ba wanda ka ainihin abin nan ka cuta kanka ka cuta saboda haka annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji inni zalamtu nafsi na zalunci kaina fagfirli ka gafarta mini ya Allah fara lahu sai Allah ya gafarta mishi domin in ka zo tuba ga wurin Allah ka bayyana kai mai laifi ne ka bayyana kai fa ba za ka iya wanke kanka ba ka bayyana kai mai rauni ne sai Allah ya tausaya maka ya gafarta maka zunubanka saboda haka yana daga cikin sigar sayyidul istighfar wato shugaban istighfarori gaba daya wanda sufa ya ba ruwansu da shi kun taba jin sufin da ya tashi yana magana akan sayyidul istighfar yana cewa da ku yana da falala yana da matsayi yana da martaba ku rika karantawa akwai sufin da ya taba faɗin wannan amma annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta da safe ya mutu a wannan wuni matukar musulmi ne ya zama dan aljanna duk wanda ya karanta a ainihin maraice ya mutu a wannan maraicen ko cikin daren ainihin bayan da ya karanta yana musulmi to ya zama dan aljanna sayyidul istighfar kenan kun san sayyidul istighfar wa ya sanar da kusa sayyidul istighfar annabin rahma sallallahu alaihi wasallam a ina muka gano wannan a cikin sahihan hadisan annabi wato littattafan hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar in ka ce mutum ya ce ya ce ka karanta salatul fatihi sau daya zaka samu ladan karanta alqur'ani sau dubu ɗari shida daga bakara hannasi ka faɗi mishi ka ce a ina ya samu wannan sai ya shiga kame kame bai son ma ya bade maka cewa a cikin zahirul ma'ani ko cikin muniyatul murid da sauran ire-iren saboda me saboda ya san ba qala Allahu ne ko qala rasulullahi ba amma kai da ka ce sayyidul istighfar aka ce ina ka ciro ba za ka ji nauyi ba ba za ka ji tsoro ba ka faɗi a cikin waɗannan littattafai sahihai na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a ina yake da ka tashi ka je nan ka ɗauko hisnul muslim ko ka ɗauko bukhari ko ka ɗauko ibn majah ko abin da ka buɗo sai ya karanta ya gani baro baro to kai ina za ka kawo mini salatul fatih in karanta ina za ka kawo jawharatul kamal in karanta in gani a wani littafin a ƙalar ko ƙalar rasulullahi da ka ku bar su ku koma ƙalar lahu ƙalar rasulullahi duk falala idan ba falalar da annabi ya bayyana ta ba rudu ce duk ainihin abin nan ibada in ba ibadar da annabi ya bayyana ba rudu sunanta duk ainihin aqida in ba aqidar da annabi yake kai ba bata ce Allah ya tsare mu saboda haka hani allakum ya ahlus sunna ah. ina taya ku murna ina taya ku murna ina taya ku murna ya ku waɗanda Allah ya azurta da rike da kankame da ainihin aiwatar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nesanta da ki da ainihin yin fatali da bid'o'i mai kyawunan su mai kyansu wannan rahama ce wa hadha min fadli rabbi wannan yana daga cikin falalata ta ubangiji saboda haka in sayyidul istighfar in ka karanta za ka karanta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya ina tabbatar da ni'imar da kai mini ya Allah kai mini ni'ima kai mini kaza kai mini kaza wa abu bi zambi kuma ina tabbatar da zunubi ba ni mai laifi ne na aikata kaza na aikata kaza faghfirli ka gafarta mini ya Allah fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta haka ne ko wanda shine sayyidul istighfar in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dan me ba ku yi shi kamar kazo zikiri ne mutum yana ta faɗa akan wai shi zikiri kaza kaza kaza kaza kaza ka ji yana karanta maka la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai dai kawai da tsabin da yake so eh, in ya fara kana bin shi yana la ilaha illallah la ilaha sai a shiga ainihin bugun gizi a shiga nishi har sai a koma ana hu hu hu hu in kai magana a ce ai zikiri ne to a ina aka samu wannan zikirin a ina aka samu wannan lafazin amma mu muna cewa zikiri da mun fara wannan la ilaha illallah ka kawo wanda annabi ya kawo la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu a wata riwaya lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a wata riwaya yuhyi wa yumitu wa huwa la yamutu bi yadihi wa huwa ala kulli shay'in qadir wadan duk inda kace ahlus suna ya kawo inda ina ka ciro zai gwada maka ga inda ya ciro kuma ƙala rasulullahi ne saboda haka tabbatacce ne bisa hujja domin shi suna yana wa'azin shi yana ibadar shi bisa hujja saboda mai saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wannan shi ne ainihin abin ahlus sunna shine ka'idar da'awar ahlus sunna shine ka'idar ibadar ahlisunna. sunna Allah ya ce manzon Allah ya ce ala basira bisa hujja hujja daga ina daga kala Allah kala rasulullahi wane ne ya isa ya ce wanda ya rike wannan ya bata amma kai ka ce kala wane kala wane kala wane kala wane wannan nan baka samu tabbaci daga Allah ko manzon Allah cewa abinda duk ya faɗi gaskiya bane daidai ne ba wanda ya samu ainihin green light ka koyi da shi da ka koyi da shi ka zama dan aljanna kai tsaye kai mishi da'a ka bi umarnin shi mutlakan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ati'u Allah wa ati'u rasula wa in tuti'uhu tahtadu wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' khayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wannan ita ce ka'idar ahlus sunna wa iyyakum annabi Musa alaihi salam ya gane yayi kuskure bai ci gaba da ɗorewa bisa girman kai da sauransu ba duk da lokacin nan bai zama manzo ba amma da ya fahimci ya yi kuskure sai ya ainihin yi ikirari da kuskuren shi rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji nai na zalamci kaina faghfir li ka gafarta mini ya Allah fa gafara lahu sai Allah ya gafarta masa innahu domin shi Allah huwa shine al-gafuru ar-rahimu mai yawan ainihin gafarta zunubai mai yawan karɓar tuba innahu kana tawwaba arrahim mai ainihin abin nan jin kai wanda shine yafi kowa jin kai yafi ainihin wato jin kai gabayin shi fiye da yadda mahaifiya take jin take tausayin jaririn shi wanda duk ya bari Allah mana take tausayin jaririnta duk yadda mahaifiya take tausayin jaririn shatta Allah maɗaukaki ya fi tausayin bawan shi fiye da ita duk wanda ya bari wanda yake jin tausayin ka irin wannan jin tausayi amma kai tsaurin kai ka mantuwa ka aina yi saban da ya ɗauke ka ya jefa ka auta ka halaka wanda yake jin tausayin ka irin wannan saboda haka Allah subhanahu wataala wato ayyukan shi cike yake koyar manzon Allah cike take in kai kaza za a kankare ma zulubi in kai kaza za a baka lada in kai kaza za a kankare ma zulubi na gaskiya ba na ainihin ƙarya da sauran ire-iren su ba na gaskiya mun ta faɗi muku a wannan wurin kuma rubuce a ciki yake a cikin littattafai sahihan littattafan hadisan annabi manzon Allah mai tsira da aminci yace in ka je zaka shiga kasuwa ka karanta wannan zikirin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafin ka fito an kare maka wannan zulubin saboda me saboda tausayin Allah subhanahu zaman da kuke yi anan ku karanta ainihin hadisai ku ga irin labarin da annabi ya bada akan irin wannan zaman zaman da ake yi a karanta ayoyin Allah a yi bayani akan ayoyin Allah babu abin da ya zaunar da mu sai wannan mala'iku aka ce suna lulluɓe da wurin rahamomi suna ta sauka falala ta Allah tana su sauka da sauran ire-irensu waye faɗi wannan sai ka duba hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falalar ahli sunna kenan in ya faɗi ya ce da kai annabi ya faɗi ko kuma ɗaya daga cikin waɗanda annabi ya bada tabbaci ayi koyi da su alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa khulafair rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajid iyyakum wa muhdathatul umur fa inna kulla kulla kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin balala wa kulla balalatin fi nar inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa ya ce ba dukkan bid'a ce bata ba ba dukkan bata ne yake ainihin abin da kaiwa wuta ba don annabi ya ce kullu bid'atin balala wa kullu dalalatin fi nar saboda haka kai in ka zo ka ce a'a ba dukkan bid'a ba banda bid'ar kaza banda bid'ar kaza banda bid'ar kai wane ne kai manzon Allah ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da kai wannan a littafin kai wani manzon ne wani mala'ikan ne ya kawo maka wahayi ko kuma wane ne kai manzonka manzon Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon karshe wanda ya kawo alkur'ani shine yace fa inna sai da yasa harafin tawkidi haqiqa kulla fa inna kull bid'atin dalala wa kulla dalalatin finna sadaka rasulullah annabi ne gaskiya ko kai ba ruwan ahli suna da yawan karatunka da katar rawaninka da ga makekiyar a ka da menene kawai girman girman ka shine qala Allahu qala Rasulullah girmanka shine ka kasance kan sunna girman ka shine ka kasance mai bin annabi ittabi la tabtadi saboda haka shehu usman bin fodiyo yace alkhairu kulluhu fi tiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam alheri dukkan alheri yana nan cikin bin annabi ne ba cikin kagowa ba annabi ya ce in attabi'u illa ma yuha ilai ni da kai ba ni bi face abin da aka mini wahayi to kai wane ne zaka kawo abin da ba a yi maka wahayi ba ba a yi wa shehin ka wahayi ba ba a yi wa waliyin ka wahayi ba ka zo ka ce wannan abin addini ne kuma in aka bi shi aka yi shi ya ga waɗanda waɗanda suka rike na annabi waɗanda suka bi annabi waɗanda suka rike annabi sallallahu alaihi wasallam kana yawo kana yawan mutane ainihin rudani da ƙarya da sauran ire su mutane fa kansu waje waye addinin musulunci ya ainihin faɗaɗa yau da'awar musulunci ta haɗa ko ina a duniya da'awar musulunci idan yau kai ka ɓaye ɓoye malami a ƙauyenku yaro ɗan ƙanƙani a gidanka sai ya je ya buɗo laburare a haramin annabi ko a haramin makka ko a ainihin haramin ta azhar ko a ainihin harami wato ainihin labirare na kowina a duniya ya buɗe littafi ya karanta ƙala Allahu ƙala Rasulullahi nan sai ya gane shehi fa ya bace shehi ya yi mai ya bace an bar shehi a baya domin yanzu wato yara sai shiga ainihin abin nan iska sai shiga sararin samaniya yanzu yanzu nan yaro ya magana da maka ya magana da jami'ar islamiyya ya magana da jami'atul azhar ya magana da amerika ya nan da nan sai ya gane malam fa ya bace to da ka ku dawo hayyacin ku malamai wallahi tallahi ku shiga taitayin yanzu gaba daya ilimin addinin gashi nan kawai an mai shi a hannu da tastastas sai ka shiga labirarin duniya to da ka ku faɗa mutane gaskiya kawai shi na sai ku tsira amma dabara da sauran waye da sauran su yanzu ba su kaiwa ko ina Allah ya sawage wa ashara ila alqatil almadhkur fi qawlihi ta'ala a can inda muke wannan gabar ta suratu taha ba a ambaci wane ne ainihin wanda ya yi kisan ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nuni ainihin wato cikin wata sura wata aya a inda yake cewa qala rabbi inni qataltu nafsi anni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun ai aya ce wannan qala rabbi mm, to a karanta ta muje qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun qala annabi Musa ne yace wa Allah rabbi ya ubangiji inni qataltu minhum nafsan ni na kashe musu rai fa akhafu an yaqtulu ina jin tsoron kada su kashe ni kenan yanzu mun san wanda ya kisan nan ko ba mu sani ba wane ne shi annabi Musa alaihi salam a ina aka bayyana ba a daidai wannan gabar da ake bayyana ainihin abin nan manzanci ba a cikin baiwo ni'imomi da Allah madaukaki ya yi mishi muka gano annabi Musa yana nuna ka dora mini wannan aiki mai nauyi ka ce in tafi fir'aun in tafi ka fir'aun ga mutanen shi in yi musu wa'azi in kira su zuwa ga Allah in gwada su ba alloli bane Allah guda ɗaya ne su ba abin bautawa bane Allah ne kawai abin bauta in faɗi musu wannan na yi musu laifi kataltu nafsan na kashe musu rai fa akhafu an yaqtulu ina jin tsoron su gani su kama ni su kashe don dama ne ma na suke su kashe waye kisan kenan Musa alaihi salam wa aka kashe wani can daga cikin banu isra'ila wanda ya nemi musa ya taimaka mishi haka ne ko ba haka bane daga nan sai ya ce wa huwal muradu bi zambi fi qawlihi ta'ala kuma wannan abin ne annabi Musa yake nufi da cewa zunubi wanda Allah maɗaukaki ya bayyana a cikin faɗin shi da ya ce fa'arsil ila harun walahum alayhi zanbun fa akhafu an yaqtulun a karanta wannan ayar ta ma'alarma وأخي عارون هو أفسو مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني وذا آية سي ونن أما ونن أبن نتيجة شوى فأرسل إلى هارون فأرسل إلى هارون هارون ما شي ما كباشي ما ننشي كحد شدني ولهم علي ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون دومن سنة دوان زنبي أكينا والله laifi da na yi musu wanda suna nema na su kashe fa akhafu an yaqtulu ina tsoron in na je su kashe ni saboda haka taimake ni da dan na harun huwa afsahu minni lisana ya bi ni ainihin fasaha a wajen magana da sauran bayanai wa huwa muradu fir'auna bi qawlihi kuma wannan shine abin da fir'auna yake nufi da yake yi wa Musa alaihi salam raddi fi ma zakarahu Allah anhu a cikin abin da Allah madaukaki ya ambata yace fir'auna yana cewa wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min al-kafirin kun da Musa yaje ya fara mushi wa'azi sai ya ce a ah, menene labista fina walidan menene walabista fina walidan walabista min um, min umrika sinin daya daya daya wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta karanta mai ita aya ce wannan wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min fir'auna ne yake faɗa annabi kuma ka aikata aikin nan naka wanda ka aikata eh ne hmm. eh? hmm. alam nu rabbika na walida ne eh fir'aun da ce alam nu fi fina walida ba mu ainihin ne ka a cikin mu kana walidan wato wanda muka dauke shi a matsayin yaro muka ainihin abin da rike shi a matsayin da ake cewa ainihin abin irin dan ruko din nan dan eh, ruko ga ta malam agola kana dan kankani alam nu fi fina walidan wala bista menene fina min umrika min umrika sinin ka zauna a cikin mu shekaru a ainihin abin da wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta ka ansa ka aikata wannan aikin naka wanda ka aikata wa anta al kafirin alhali kana cikin waɗanda suka kafirce fir'auna yake faɗi kenan wanne ne wannan aikin da fir'auna yake faɗawa musa yana so ya tsoratar da shi shine wannan kisan da yawa wannan bakin ɗaiɗin saboda haka nan ma ana ƙara fassara mana wane ne ainihin wanda ya kisa annabi musa alaihi salam menene laifin da yake cewa ya yi walahum alaihi zanbun shine wannan kisan da ya yi waƙad ashara ta'ala fi suratul qasas aidan allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara a cikin suratul qasasi zuwa ga menene haƙiƙanin gammin bakin ciki da damuwa da tashin hankalin da annabi Musa yake ciki wa ila sababi allazi anjahu Allahu bihi yayi nuni ga sababi dalilin da yasa Allah ya tsayar da shi annabi Musa din alaihi salam daga wannan bakin cikin yayi nuni da wannan ne a inda Allah subhanahu wataala ke cewa waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a رجلا من قتل مدينة يسعى نعم قال يا موسى إن الملأ يأتمرون إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك لك آية من الناس أساك لالو تدعى الله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك يا موسى إن الملأ يأتمرون هم بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين وجاء رجل سي متين يزو من اقصى المدينه daga can can can nisan ainihin abin nan birni don ya ji irin kulle-kullen da aka yi cewa a zo a nemo Musa a kashe shine ya taho yana sauri yas'a yana sauri don ya riga su ya bi shakkat don ya sha kai ya zo kuma ya samu Musa ƙala ya ce ya Musa ya kai Musa innal mala'a ya tabiru nabik hakika manya-manyan 'yan majalisar fir'auna suna yi maka kulle-kulle suna nan suna yi maka shirye-shiryen makirci liyaktulu ka dan su kashe ka ina baka shawara fakhruj ka fita in ni laka na minal nasihin lallai ni ina daga cikin masu yin nasiha gare ka Musa sai ya amshi wannan nasiha fakharaja minha khaifan kharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi قال رب نجني من القوم sai ya fita daga birnin. kha'ifan yana cikin tsoro ya tarakkab yana ainihin wato abinan lura yana ainihin abinan eh, rikon sauna yana ainihin abinan taka tsantsan kala sai ya ce rabbi don ya san in ba da addu'a ba in ba taimakon Allah ba bai iya tsira ya ce rabbi na jini ya ubangiji ina roƙonka ka tsere da ni min alƙaumin zalimin daga waɗannan mutane waɗanda suke azzalimai musa ya sake yin addu'a a lokacin da ya shiga cikin wani irin hali ya zama wanted ana neman shi wanted ko a mace ko a raye menene abin da zai yi sai ya koma ga Allah da me zai koma ga Allah ga addu'a rabbi ya ubangiji na jini min alqawmi zalimi sai radda ni daga cikin mutanen nan waɗanda suke azzalimai sai Allah madaukaki ya umarce shi ya fuskanci hanyar shi shine Allah ya ce walamma tawajjaha tilka a وجه تلقاء مدين قال أتى أن يعدني ربي قال عسى قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل shine sai Allah madaukaki ya bada labari dalilin fitar shi ana neman shi yaya aka ya gane wani ya zo ya sanar da shi ya yi mishi nasiha kuma ya bashi shawara ya kuma amshi shawara ya kama hanya yana kama hanya sai sa'a falan waje tawajjaha tilka a madayana yayin da ya fuskanci wajen santar madayana kai tsaye in yayi nin wurin madayana zai tafi madayana kuma a can ne annabi shu'abu yake sai Allah subhanahu wa sai annabi Musa ya ce asa rabbi an ya hadiya ni sawa asabi ana fatan ubangiji na ya shiryar da ni ga hanya madaidaiciya lafiyayya wanda ba zan samu matsala a cikinta ba wata addu'ar ce dai annabi Musa ya kara saboda ka duk mutumin kwarai bai dogaro da waye shi da hikimar shi da shawarar da wasu za su bada da kome ne duka fa iza ta fa tawakkal ala Allah amma yana cikin ainihin gudanar da ayyuka yana addu'a yana cikin gudanar da ayyuka yana addu'a ko kai wallahi in ka sanya Allah gaba duk abin da za ka yi kana ta addu'a kana gudanarwa kana addu'a kana gudanarwa kana da addu'a to wallahi za ka samu nasara da yardar Allah subhanahu wa ta'ala saboda annabi ya ce duk wanda Allah ya azurta da addu'a to Allah ya azurta da alheri dukkan shi duk wanda Allah ya haramta wa addu'a Allah ya haramta mishi alheri don Allah kuna yin addu'a a gurguje ba <laughs> a gurguje da an yi sallah <laughs> a tashi kenan ba a keɓe lokaci ba a tsayawa cikin dare ba a babu ba a in an yi sadaka a yi addu'a an yi taimako a yi addu'a duk ba a yi a shaf shaf shikenan an gama to ba haka mutanen kwarai suke ba kuma sunna ba haka take ba saboda haka kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai a wajen yaki ko menene ba a cikin al'amuran shi duk in kun lura gaba ɗaya addu'a tana ciki a daidai irin wannan lokaci idan ka tambayi ahalin sunna menene ya kamata in yi daga cikin ainihin koyi da annabi muhammadu an gama masallar la'asar an ɗauki ɗan lokaci magariba ba ta zo ba sai ce da kai akwai azkarul masa allahumma inni as'alu kaza kaza kaza kaza ga sunan zikirori ka karanta ayatul kursi ka karanta falaki da nasi sau uku ka karanta ainihin amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ga suna addu'o'i wajen goma sha nawa ne sannan akwai istighfari akwai salatin annabi akwai la ilaha illallah akwai hasbunallah akwai eh, eh, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim yanzu nan na san duk yawancin ku sun yi azkarul masa akwai saba sannan ana jira rana ta zo faduwa sannan gashi nan in an zo shan ruwa akwai addu'o'i in an zo buɗe baki akwai addu'o'i sannan ga wato zikirorin da babu iyaka saboda yi kokari ka zama ahli suna na gaskiya ba na ƙarya ba ahli sunna wanda yake yawan zikiri yake yawan addu'o'i da sauran ire-iren Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba yana bayyana mawa annabi Musa alaihi salam ya ce wa fatannaka futuna kuma muka jarrabe ka da wata irin ko wasu nau'o'i duruban minal alfitan wasu ainihin wato gungu na ainihin abin nan fitintunu jarrabawa iri daban-daban jarrabawa iri daban-daban waqad jaa fi tafsir al-futun al ainihin wato ya zo a cikin tafsiri na ainihin alfutun futun wato da ainihin hadisi ma'arufi wanda aka yi bayanin ainihin fitun tunudin nan daga wannan sai wannan inda ahlil ilimi a wurin ma'abuta ilimi in kuka duba a cikin ibn kasir ya fito da hadisi wanda ya ce akhrajahu nasai an sa'id bin jubair an ibn abbas ya ja hadisin hadisin yana da tsawon najin ya shafe ya yi wajen abin shafi biyu da ainihin sanadi amma hadisin mawkufi ne akan wa akan Abdullahi bin Abbas hadisin zogo ne kwarai da gaske ya hada duk irin nau'o'in bala'o'i da fitinu da musibu da Annabi Musa ya shiga ciki tun daga an haife shi a shekarar da ake kashe kashe tun yana dan kankanin shi har ya kai lokacin girman shi ga tsoro bisa tsoro na za a yanka shi yana dan kankane ya ainihin abin nan sake shiga wani halin tsoro mahaifiyar shi da masu kaunar shi lokacin da aka aka jefa shi a cikin akwati ya sake shiga wani ainihin tsoro lokacin da aka jefa shi a cikin ruwa ya sake shiga wani tsoro lokacin da aka gefo shi gaba ya sake shiga wani tsoro lokacin yana ainihin abin nan girma a yayin da ya kashe da ana neman su za a kashe kai ayoyi sun yi bayanin fitintunin iri daban-daban kamar yadda ainihin malam mai ibn kasir ya kawo bayanin fitina bayan fitina jarrabawa bayan jarrabawa a cikin hadisin da aka fi sani hadisul maftun wanda an ka ambata kamar yadda muka yi muku bayani amma malam ya ce haka za rawahu nasa'i fi sunan kubra wa akhrajahu abu ja'far bin jarir wa ibn abi hatim fi tafsirihima kullihim min hadisi yazid dukkansu daga hadisin yazid bin harun ne bihi wa huwa mawqufun min kalami ibn abbas hadisin mawqufi ne yana daga cikin maganar abdullahi dan abbas wa laysa fihi marfu'un illa qalilun minhu babu wata magana marfu'iya zuwa ga annabi face yan bayanai kaɗan waka annahu talaqahu ibn abbas tamkar abdullahi dan abbas ya samu waɗannan bayanan ne daga ainihin wato abin da ubiha naqluhu aka halatta a ainihin amshe shi a cire shi min isra'iliyat daga cikin isra'iliyat an ka'abil ahbar daga ka'abil akhbar aw ghairihi ko makamantansu saboda haka hadisin magufi ne wallahu a'lam za mu dakata anan in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu za mu tashi falabista sinina fi ahali madiyana summa ji'ita ala qadari ya Musa da yardar Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da muka faɗi daidai Allah ka sa mun dace ka ba mu lada akai waɗanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana ‘yan uwa musulmi ina so in dan baku wani labari kun san ukari? Eh, mun san ukari kun san ukari? da musulmi da kiristoci suwa suka fi yawa a hukari a local government din gaba daya a kiristoci yawa ga don ga don to jiya jiya abdulbashir ya bugo mini waya kun san shi ne aka kai san yana tafsiri ko mm. na unguwar mai kawo mm. ya ce wallahi ya yi mamaki an kaddamar da asusun marayu matasa 'yan kasuwa da dattawa da maza da mata da aka kaddamar da asusun marayun nan suka rika ruwan kuɗi da turame da shaddoji da sauran ire-irensu ya ce har zuwa lokacin da ya tafi gida ya je ya zauna ya daɗe ya buga waya ana can ana ta kirgen kuɗin ba a gama ba ga shaddoji ga abinan taimakon marayu da taimakon 'yan uwa waɗanda suka shiga halin ƙaƙanikaye a plato to ina so in sanar da kucewa mun samu sako daga shugaba na ƙasa ya aiko mana 'yan uwanmu sun shiga cikin halin ƙaƙanikaye a plato wanda ke jin labarai zai ji cewa har gamna wannan gamnan lalataccen nan ya sunan shi ya tafi tafiya ta musamman ya kai ziyara ga al'ummar musulmi kuma a lokacin ya yi wata magana ina fata jami'an tsaro su takin nur akan wannan magana ya ce yana baiwa musulmin jos tabbacin cewa daga yau har ya sauka akan mulkin su ba za a tashi sake yin tashin hankali ba ya san yadda ake tashin hankali kenan ko ya ba su tabbaci ya ce yana ba su tabbaci har ya sauka daga ba za a sake tashin hankali a plateau ba <laughs> inda kai ne ka faɗi wannan da yanzu an yi invitin naka eh, da mutanen sun kira ka to yan uwa musulmi da suke plato sun shiga cikin halin yi gidaje sun rushe tufafi kayan abinci sun lalace mutane sun ainihin abin nan kasance ba su da inda za su zauna ba su da abin da za su ci alhali gashi ana cikin ainihin abin nan ramadana wata mai albarka wata mai alfarwa watan azumi to don Allah muna iya hada ukari da nan katsina eh za mu iya hadawa to muna son da yaddar Allah subhanahu wa ta'ala gobe asabar in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mu ma za mu kaddamar da wannan asusun a nan wannan masallacin ku faɗa wa matan ku faɗa wa abokananku na ji ka ku eh. wai Eh, ina son ku kawo shahara ku zaɓi wani lokaci kuke so a kaddamar litinin kun yadda da litinin ko talata a talata ne gobe ba banki jibi eh, talata ne a ɗauka talata talata to kun yadda kun zaɓi cewa mu kaddamar da wannan asusu ranar talata to in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu ranar talata za mu kaddamar da wannan asusu wato muna son kowa ya zo da abin da ya sauƙaƙa gare shi a zo da ainihin kayan abinci a zo da kuɗi a zo da tufafi a zo da kayan magani eh, a nan nake son in ƙara jaddada addu'ata ga ɗan uwa wanda saboda ramadana ya bada bonanza ake cewa ko discount na farashi zan sake maimaita kirana gare ku ku waɗanda kuke kasuwanci kuna nan da sauran waɗanda wannan sako zai kai gare su a duk faɗin jihar nan ku ji tsoron Allah ku ɗaura ciniki da Allah wanda ya ɗaura ciniki da Allah bai faɗuwa ribar babu babu faɗuwa sai riba ribar kuma ba ta da iyaka ku ji tsoron Allah ku taimakawa bayan Allah ku sassauto da farashi magana ta biyu ƙungiyar izalatul bid'a wa suna sunna ta jihar kaduna ta ainihin kaddamar da program na rage farashi ma'ana za a saidawa ga mabukata waɗanda suka cancanci a taimakawa a rage musu farashi akalla kashi 20 bisa ɗari a wurare daban-daban a cikin faɗin ƙananan hukumomi wannan kwamiti an kaddamar da shi tambaya yaushe za a fara amsa ita ce kwamitin har yau dinnan suna can suna gudanar da ayyukan yaya za a tsara abin yaya za a gudanar da shi sannan yaushe za a fara fatan mu gare ku shine ku taimaka wannan kwamiti da addu'a ku ba da goyon baya ga wannan kwamiti na ji labarin an ce wannan bawan Allah da yake ba da discount a magani ya zo yana neman ina waɗanda aka aza wannan amana a hannunsu yana son shi ma ya sanya jarinsu to kai don Allah ina so in tambaye ka ka neme su don kai ma ka sanya jarinka a ciki ko kuma kana jira ne wasu za su zo su kwashe maka falala din so muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon taimaka saboda haka ku rike kuma ku rika tunatar da junan ku in Allah madaukaki ya kai mu ranar talata za a kaddamar da wannan asusu ka amso na abokananka ka amso na iyalanka ka amso na sauran masu gidanka da sauran ire-iren Allah ka taimake mu kai mana jagora ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wastaghfiruhu innahu kana ghafara na'am akwai wata bayar Allah ta kawo butoci sadaka kuma tana roƙon don Allah a taimaka mata da addu'a tana da larurar da take damunta wannan wannan wani bawan Allah ya kawo taimakon kuna gani ko a cire a cire kayan yara sababbin yan kanti ga kwamitin marayu ga atamfa turmi guda daya Allah ya saka musu da alkhairi barakallah akwai kudi ko ka ya ya sabo ka kawo sabo ne eh? to na waɗannan na ka kama da na ka ina da ka a wannan wannan yan kwamitin za su je su sami amma ka ji ai eh ya kamata mana wanda ya jefar da mukullin mota ya zo gashi a wajen shugaban hizba wanda ya jefar da mukullin mota ya zo a wajen É, nós não vamos